yana ba da labarin cewa a wannan shekara sai da ya sanya gidan da yake ciki tare da iyalinsa a kasuwa don neman samun sa'ida ana haka wata rana ya fita daga gidansa ko karin kumallo bai samu ya yi ba domin ba a tashi da komai ba banda ruwan sha a gidan da ya haɗu da wani abokinsa sai ya koka masa irin halin da yake ciki aka yi sa'a ya ɗauko fallon gurasa guda biyu an shimfiɗa zuma da madara a tsakaninsu ya miƙa masa ya ce ka je ka karya kumallo da wannan gogan naka sai ya ga ba zai iya cin wannan kayan daɗi alhali 'ya'yansa suna can suna jan ciki saboda yunwa don haka sai ya juya zuwa gida yana cike da murna bai yi nisa ba sai ga wata baiwar allah ɗauke da yaro ta tsayar da shi ta ce masa ya kai wannan bawan allah ka dubi allah ka taimake ni wallahi bani da kowa a duniya sai allah mijina ya rasu kuma wannan yaro da ka gan shi maraya ne yana jin yunwa ahmad ya ɗaga kai ya kalle ta sai ya ga idanun yaron ba abin da suke kallo sai gurasarsa sai da ya yi niyyar ya sadaukar ya ba ta gurasar nan sai kuma ya yi tunanin nasa 'ya'yan ya riƙa batun zuci ya ƙulla wannan sai kuma ya warware kamar daga sama sai ya ji zuciyarsa na cewa ka bata allah zai saka maka da ya miƙa mata gurasar sai ta fashe da kuka saboda murna da jin daɗi shi kuma ya juya damuwa ta lullube shi ta ko'ina a kan hanyarsa kuma sai ya gamu da wani mutum ɗan unguwarsu sai ya ce masa kana ina tun ɗazu ga baƙi can ƙofar gidanka suna neman ka ni ahmad ya faɗa cikin tashin hankali ya ce e, ga wasu mutane can daga birnin dimashka suna neman ka a nan fa ahmad ya sake shiga wani tashin hankali domin kuwa da me zai tarbi waɗannan baƙi shi da yake ko garin kwaki bai aje a gida ba ya yi ta saƙe-saƙe a cikin zuciyarsa kamar ba zai je gidan ba amma ya daure ya isa da ya zo ya tarar da wani dattijo kamili a ƙofar gidansa tare da wasu matasa sun janyo masa jerin raƙumi iyakar ganin idonka da suka gaisa dattijo ya tambaye shi labarin mahaifinsa almiskin sai ya ce ai ya cika tun sama da shekaru talatin dattijo ya jajanta masa sannan ya faɗa masa dangantakar da take tsakaninsu ya ce aini babban amininsa ne na san ka tun kana karamin yaro sosai sannan ya labarta masa yadda ya karɓi rancen kuɗi daga hannun mahaifin nasa amma a sharaɗin zai yi kasuwanci su raba riba ya ce a cikin ikon Allah sai kuɗin duk suka salwanta jin kunyar mahaifinka ya sa na bar garin nan zuwa birnin Dimashka kuma tun da na tafi Allah ya yi mani buɗi na samu arziki da wadata daidai gwargwado ya ce tun a lokacin nan na ware masa kuɗinsa na sa ake juya su duk abin da ka gani a nan raƙumansa ne kuma ma ga sauran canji a hannuna ya kawo wasu maƙudan kuɗi ya hannunta masa da aka wayi gari ya juya ya kama hanyar komawa gida ko tukuici bai karɓa ba ibn miskin ya ci gaba da ba da labarin cewa ya ɗauki duk wani mataki na godiyar allah bisa wannan ni'ima da farko dai ya nemi wanda ya bashi gurasar nan ya saka masa sannan ya nemo wannan baiwar allah ita da marayanta ya kyautata musu kai duk da wanda ya ba shi labarin zuwan bakin nan sai da ya masa kyauta mai mantar da talauci sannan ya ci gaba da kasuwanci yana juya kuɗinsa kuma yana yawan alheri har ta kai ma duk wani aikin taimako baya da wata madogara in ba shi ba ana cikin haka ne sai shaidan ya so ya samu sa'arsa ya fara nuna masa cewa ai ladarsa ta yi yawa yanzu watakila ma takardun aikinsa sun cika da lada ba sauran wurin da ya rage da za a ci gaba da rubutawa Allah ya so shi da rahama sai wata rana ya kwanta ya yi mafarki aka nuna masa an yi tashin alkiyama sai ya ga ana ta auna ayyukan mutane kowa yana ɗauko nasa yana kawowa ana auna masa da aka zo kansa sai aka ce ya fara ɗaura zunubansa a kan sikeli sannan aka ce ya ɗora ladarsa da farko ladarsa ta rinjayi zunubinsa amma sai wani mala'ika ya zo yana ƙara binciken kayan ladarsa ya rika fitar da wasu ababe baƙi ƙirin kamar 'yan ƙananan duwatsu masu ɗan karen nauyi yana cewa "Ban da wannan a cire shi riya ce har sai da ladarsa ta koma kamar auduga ba nauyi kamar iska zai ɗauke ta don haka ɓangaren zunubi ya rinjaya sai ya fashe da kuka can sai ga wani mala'ika ya zo yana cewa a saurara wannan bawan Allah yana da wani aikin alheri da Allah ya bamu ajiyarsa sai ya fito da gurasa guda biyu ya ɗora masa akan aikinsa nan take sai sikeli ya dankara ya yi ƙasa amma bai iya rinjayar zunubin ba sai wani kuma ya taso ya ce akwai abu ɗaya da ya rage masa wanda ba a zo da shi ba ku dakata in ɗauko sai ya zo da wata 'yar ƙaramar kwalba ya fito da ita ya rika ɗiga ruwan da ke ciki akan kayan lada ya ce wannan hawayen matar nan ne na farin ciki da ka sanya ta yana cikin ɗigawa sai sikelinsa na dama ya rinjaya mala'iku suka ce masha Allah yanzu kam ya tsira a nan ne ya zabura ya farka daga barci darussa kada ka taɓa yanke ƙauna daga rahamar Allah bayan wuya sai daɗi idan ka samu ni'ima ka fara tuna iyalanka har abada na Allah ba su ƙarewa ka riƙe amana sai Allah ya taimake ka wanda ya taimaki wani Allah zai taimake shi idan ka ci bashi da nufin biya Allah zai biya maka idan Allah ya maka ni'ima ka gode masa ka yi alheri ko baka ci moriyarsa ba 'ya'yanka za su ci a bayanka komai za ka yi ka yi don Allah amma fa kada ka rudu da yawan aikinka ƙaramin aiki da kyakkyawar niyya ya fi babban aiki da aka yi shi bisa riya hattara da tarkon shaidan idan Allah ya soka ko a mafarki sai ya yi maka ishara nuni ya ishi mai hankali sadakar abinci ta fi komai amfani ranar lahira